بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم كان متى عشرين ga watan رمضان shekara ta 1441 hijiriya wanda shi ne ya dace da sha biyar da watan mayu shekara ta 2020 miladiya muna darasi na biyar a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wani masallaci mai albarka na usman bin affan kofar garin tsaye kano nigeria wanda muna cikin suratu al'ambiya za mu tashi aya ta saba'in da hudu kisar annabi wato lut alaihi wassalam kafin nan akwai tambayoyi da muka samu ta hanyar whatsapp da facebook da instagram na mai tambaya na farko ya ce idan mutum ya yi alwala zai yi sallah sai ya ce wani abu kamar dabino idan zai shiga sallah dole ne sai ya daɗa wanke bakinsa ko ku zai iya shiga sallah haka abinda malamai suka so suka kwadaitar shine idan mutum ya ci wani abu ko mai maiko ko mai zaki ko da zai iya rike masa baki to kada ya shiga sallah da wannan maikon ko abin da zai rike masa bakin saboda an hana ci da sha a cikin sallah to abin da zai sai ya kuskure bakinsa kafin ya ci gaba da sallah wannan abu ne da aka so amma idan mutum bai yi haka dan bai shiga yi sallar sallar su ta yi ba wai ba ba amma lalle malamai sun faɗi da a kuskure bakin saboda kada mutum ya shiga sallah a tattare da bakinsa akwai wani abu wanda zai iya yi wa ya hadiye wani abu ko ya wani ɗanɗano a cikin sallah kenan ba daidai ba ne makaruhi ne mutum ya ci wani abu da ya rike masa baki bai wanke bakinsa ba kuma ya zo ya ci gaba da sallah haka wannan tambayar ta hanyar whatsapp a kayota ya ce allah kara malar lafiya da imani idan mace ta yanke wa kanta hukuncin ba za ta yi aure ba har abada har koma ga allah shin ta yi laifi to na farko dai malamai sun yi saɓani dangane da hukuncin aure a musulunci hukuncin yin aure a musulunci duka an faɗa wasu sun ce sunna ne wasu sun ce farilla ne wajibi ne wasu sun ce haramun nema ga wani wasu sun ce kaza mana shi aure yana wato ya danganta kamar yadda wasu malamai suka yi tafsiri wani aure a kansa haramun nema zai yi zaman cewa haramun ne ya aure watakila yana ɗauke da wani ciwo ko yana ɗauke da wata cuta idan ya yi wannan auren wato zai yaɓa wa abokin aurensa in ganin gurin haramun ne mutum ya wannan aure wani kuma za a ga ba shi da hali kwata-kwata idan ya yi auren ba zai iya ɗaukar nauyin matar ba zai jefa ta cikin kunci shi ma akwai hukuncin da malamai suka samu wani kuma idan bai yi auren ba to zai je ta zina ko ta yi ta zina ko na makamancin wannan so a takaice cikin maganganu ne masu yawa na malaman a kan hukuncin aure a takaice zancen da ya fi inganci wanda su malamai su jayarwa cewa ga wanda yake ba shi da uzuri lafiyarsa kalau akwai ci akwai sha kuma babu wata larura akwai iko na ayi yi auren to aure wajibi ne a kansa yanzu ke da kika yi wannan tambayar ban san ba a wani ajin kike amma dai a dunkule bai kamata ba musulmi haka kurin ba tare da uzuri ba bai kamata ba musulmi haka kurin ba tare da wani uzuri ba ya ce shi ba zai yi aure ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne tunda auren shari'a ne kuma addini ne akwai wasu mutane da suka je gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi masa magana cewa suka binciki ibadarsa me yake yi da daddare me yake yi tare da iyalinsa me yake yi da kaza da kaza sauransu laka sai kowa ya faɗi albarkacin bakinsa shi a karan kansa wani ya ce shi ya ma daina yin bacci kwata-kwata da daddare zai fi kiyamun laili ne wani ya ce ya daina cin nama ana la'akulun lahma a rayuwarsa kwata-kwata wani ya ce shi ba zai yi aure ba kwata-kwata don in yi aure mama ta bata masa lokaci za ta yi kowa ya tafa ɗan albarkacin bakinsa irin yadda ya tsara rayuwarsa zai yi rayu a shi annabi ya ji su a bayan gidansa suna faɗa sai ya fito sai ce ina waɗanda suka ce kaza da kaza ya ce ana lallai ni na fi ku tsoron allah kuma na fi ku shakawa ina yin bacci da daddare kuma ina tashi in yi sallah ga wanda ya ce shi kwana zai yana sallah ina shaida maka ni ina yin bacci ina raba dare kuma na tashi in yi sallah kuma ina cin nama ina samu sannan kuma ya ce ina yin azumi ina sha ga wanda ya ce shi ya daina cin abinci da rana kwata-kwata kamar sun karanta a ce annabi ma kansa irin ibada da yake to su bari su yi wacce ta far'a ta annabi sai annabi ya ce kuma ina yin aure wanda ya ce ba zai aure ba annabi ya ce a gaya maka masa na fi ka tsoron allah na fi ka taƙawa wa a ta zan wajen a kamar rabi ma an sunnati falaisa minne wannan ita ce amsa tambayar ki wa allah manzan allah yana cewa duk wanda ya kyamaci sunna ta to baya tare da ni sai yanzu ki aiko takarda ki ce kawai ke ba za ki aure ba ko ka aiko takarda ka ce kai kawai kai ka tsani aure ba za ka yi aure ba ba tare da uzuri ko na rashin lafiya ko rashin hali ba to wannan ba addini bane ba daidai bane mutum ba zai iya turmukewa kawai ya ce wai shi ba zai aure ba yace nikahu sunnati man raghiba an sunnati laysa minni aure ta ce aure addini na ne duk wanda ya kyamace suna ta to baya tare da ni kuma ƙari bugu da ƙari shine wato shi aure nan kamala ne aure kamala ne aure rufin asiri ne aure mutunci ne duk mutumin da yake yana da aure namiji ko mace to yana da wata kamala ta musamman a cikin al'ummarsu da yake rayuwa da su yanzu sai aka yi wata mace kawai sai ta ce ita ba za ta yi aure ba za ta yi ta rayuwa cikin mutane ba ki da daraja ba ki da kima a idan mutane ko kuma mutum ya ce shi haka kawai zai ta rayuwa cikin mutane shi ba zai aure ba kai ma ba ka da kima ba ka da daraja a cikin mutane tunda baka bayyana wani uzuri ba da zai hana kai wannan aure ko suka ce ai ibn taymiya bai yi aure ba ai wane ne mal bukhari bai yi aure ba ai wane ne bai aure ba duk waɗannan malaman in ka karanta tarihinsu akwai uzurrukan da suke da shi da ya hana su aure kuma su ma ba su taɓa cewa wani kare aure ba a littattafansu ma akwai babubuka da suke ta magana akan muhimmancin yin aure sannan kuma aure arziki ne da aure ne ake hayayyafa idan mutum ya aure ne zai samu 'ya'yan da za su kula da shi bayan ya gaji bayan mutum ya gaji zai samu magajinsa يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ka samu wanda zai gaje ka ya taimake ka an ka gaji da zuwa aiki shi ya ci gaba da zuwa kula maka da 'ya'yanka kannan shi watakila Allah ya maka nisan kwana abin hannunka ya ƙare ɗanka shi zai ci gaba da kulawa da kai cikin oba a gidanka ko ɗanki watakila Allah ya maka arziki idan ka yi aure ɗanka shi ne zai taken oba watakila tsufa ya same ka ba ka iya sarrafa dukiyarka ba za ka iya kula da kamfanoninka ba da jarinka ba hannun jarinka businesses ɗinka da kake yi can da can idan kana da ɗa ai kawai ɗanka shi zai taken oba ci gaba da shi to sai mutum ya ce wai shi zai zauna wai zai aure ba a takaicen takaicewa gaskiya rashin aure ba abu ne mai kyau ba abu ne wanda yake mummuna kuma illolinsa wato sun fi wato jin daɗinsa ga wanda yake tunanin akwai jin dadi a shi so baiwa Allah a yi haƙuri a jaya aure akwai matan da suke faɗin haka idan ta ji labarin irin yadda kawarta ta sha wahalar aure ko ita kanta ta faɗa hannun wani mugun miji ya gigita ta ya wahala ita ta samu ta kullo ta fito sai ta ce ita fa ta daina yin aure har abada ko kuma shi ya taɓa yin auren bai ji daɗin auren ba matar ta wani shi ta azabtar da shi shi ma sai ce ya daina yin aure so akwai kuma waɗanda aljanu ne ke auren su sai ga mutum ya ce ba zai aure ba sai ka ɗauka ta ɗawa ne ko tsoron Allah a'a ashe aljana ce ta aure shi aljana takan auri mutum namiji ta je ta rinka biya masa bukatarsa kamar yadda ya mace za ta biya mai bukatarsa na namiji yana faruwa ka kaga mutum ya turmi wai shi kwata-kwata baya son aure bai yarda da aure ba amma kuma akwai aljana a tattare da shi yana kuma alaƙa da ita kamar yadda ita ma mace ɗin takan auri aljani namiji ana cire shi aljinnul ashir yakan zo ya aure ta kaga yarinya ta turmuke ta ki ta aure ana samun yara 'yan mata kaga ta kai munzalin aure amma duk wanda ya zo sai ta kore shi to ku je ku yi mata rukiya ko shakka babu akwai aljanu ko aljani da yake biya mata bukatar da na ya mace ya cire mata sha'awar saboda duk abin da namiji zai mata zai je mata to ku bincike su ko ba su gaya muku ba galiban suna tattare da wannan ko yarinyar da ake ba da labarin ta kita aure an yi bokon an samu takardar an samu aiki har an sayi mota ga albashi nan abubuwa suna gudana ana sa a tambobi masu tsada ana abin amma aure ya gagara ita da an mata magana aure hankalin ta tashi kenan yarinya ta ita aure an tsallaka shekara arba'in da wani abu wai duk a matsayin budurwa yaushe za ki aure babu rana to galiban irin wannan ka bincika akwai aljaninta da ta aure shi ko ya aure ta duk wani abu yana faruwa yau da gobe so muna fatan yan uwa za a kokari a kiyaye kuma sa ido iyaye musamman ku kokari ku kula da yayanku dangane da harkar aure din nan in mutum ya ce ba zai yi ba a bincike shi a dubi lafiyarsa yana iya yiwa kuma mutum bai zai auren ba saboda yana wata larura akwai masu larura gaskiya yana faruwa wannan kuma in mutum yana larura kaga babu wato abin da za a ce masa wannan yana tambaya daga facebook ne ya ce shi ya halatta a sha energy drinks don mutum ya samu karfin jiki don ya samu yin sallar dare ko kuma ya hana shi bacci ko na makamancin wannan don ya yi ibada na'am duk abinda za ka sha ya baka karsashi ya kara maka kazar-kazar matukar ba ƙwaya ba ne kuma babu wani abu na haramci a cikinsa halal ne ka sannan ba zai cutar da kai ba sannan ba zai cutar da kai ba don akwai abubuwan da mutane suke zuwa su sha yana iya cutar da su a lafiyarsu to duk abin da an ka sha shi ya tabbata zai cutar da lafiyarka haramun ne ka sha amma inda ba zai cutar da kai ba zai kara ma karfashi da kazar-kazar to ba laifi mutum zai iya sha kamar yan laimuka da ake sha da ake samun karfashi ko wani shayi da ake sha da ake samun karfashi mutum ya samu kazar-kazar ya samu yi karatu da daddare ko ya sallah ko ya samu nishaɗin yin wani aiki nasa in dai babu taɓin hankali a ciki ko kuma cutarwa da gangan jiki wannan halal ne a iya shansa wallahu ta'ala a alam amma in likita ya bayar da labari ko ya ba da jawabi cewa yana cutar da gangan jikin mutum to shari'ar musulunci ba ta yadda ka sha abin da zai cutar da kai ba wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa asinu inna allaha yuhibbul muslimin wannan yake cewa um, shin malam mutum zai iya koyan karatun alkur'ani ta waya ko dole sai ya zauna a gaban malami ya koya Allah saka malam da alkhairi na'am ba a koyan karatun qur'ani ta waya shi qur'ani ana koyan sa ne bi talaqqi wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim ko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa akai hanci at-talaqqi a karanta maka kaji ka maimaita malami ya karanta ka ji ka kalli bakinsa ya faɗa ka faɗa da haka ake koyon ƙur'ani wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim so asalin koyon karatun ƙur'ani ana zuwa makaranta ne a gaban malami amma waya tana da amfani wajen ƙarfafa mutum ƙur'aninsa saurara ko rediyo ko ni mp3 wani mutum zai iya takwiya da shi ba shi ne asali ba a za ka iya bi don ka gyara sautinka kana so ka koyi sautin wani malami a ka ji a daɗi ka ji ta tajwidi ka ji makharijin haruf na ƙur'ani wannan duk zai taimaka mutum ya amfani da waya amma ba wai mutum bai taɓa zuwa ya zauna a gaban malami ba kawai ya je ɗauko wayarsa wai da ita zai koyi ƙur'ani wannan ba zai taɓa yiwa ba ba daidai ba ne rage darajar ƙur'ani ne rage kimarsa ne kuma ba za ka koyi karatun ƙur'ani ba a haka don ina tabbatar maka waya ba za ta koya ma ƙur'ani ba dole ƙur'ani sai an zauna a gaban malami kuma duk wanda ya je hada shi ƙur'ani ko ya koyi karatun ƙur'ani ba ta wannan dariƙa din ba ba ta wannan hanyar ba sai ya bayyana dole akwai wani kuskure don shi ƙur'ani dole ne akwai inda wato a sauti haka ba zai yi ba sai ka ga bakin malami akwai irin su ishmamu wanda ishmami ba a iya su ba a jin sa sauti sai ka kalli bakin malami ba zai iya yiwa ka koye shi ta waya ba ko ta rediyo suna ba da shawara waɗanda suke killace kansu a gida su bude waya ko su sa rediyo ko yan fitiri wasu ce sun koyi karatun kur'ani wannan ba daidai ba ne sai dai su amfani da shi wajen karfafa musu haddasu da kuma waɗanda suke zuwa su ɗauki rubutun ƙur'ani na boko rubutun boko rubutun hausa a je ainihin wato a karanta transliteration kenan ko a je a karanta ƙwar'ani da shi ba zai taɓa yiwa ba akwai 'yan bokon da mutum ba zai je wajen malami ba yana zaune ya ɗan sa ƙwar'aninsa a falonsa tun da ya iya karatu sai ko transliteration yana karanta ƙwar'ani shi ma haramun ne karanta ƙwar'ani da wannan wato wato harfan na boko don ba sa iya ba da true picture na ainihin makarijin huruf na alkur'ani ba sa iya ba da al'aswat wato saututtuka na harufan alkur'ani transliteration da zai koya maka ƙur'ani ba kuskure ne balma malamai sun ba da fata haramun ne makaranta ƙur'ani da wannan rubutun boko din a yi haƙuri a je makaranta kamar yadda ka je kashe lokacin ka kai boko ka iya turanci ka iya faransanci hacce ne yanzu yaran mu sun iya duk wannan ba wahala an je an koya wai mutum wai ba zai je koyi larabci ba sai ya zo ya dauki qur'ani yana gaggatsa shi wadduha ka ji mutum yana wadduha wallahi idza saja wadduha da ji in ka je ce wadduha to dan boko ne da ya je karanta qur'ani ba wai ya je ya karanta a gaban malami ba wannan ba daidai bane kuma galiban wannan alhakin da mutum yake ɗauka ya kula dan yawa a tafi makaranta a je gaban malami a koya eh wannan zai ce maka kwarai da gaske kuma yanzu Allah ya da abun akwai tashoshi da ake koya mutane karatun Qur'ani za a gani insha Allah tambaya ta ɗarshe. wannan yace malam ana sallan gawa to kuma mutum ba shine liman ba to me zai dinka cewa idan yana bin sallar gawar kawai ka ce baka iya sallar gayawa ba a koya maka Shi kenan kawai jawabi abinda ake yi a sallar gawa na farko in ka zo zaka kabar Allahu akbar na niyya niyyatu mahallu an qalb da ka riga yi niyya a zuciyar ka sallar gawa ka yi ce ita ma ba ta da bambanci da salloli illa kawai dai ita tana da wasu specifications haka tana da bambance-bambance na daban wadda ah, ya halatta a yaci kamar sallar. Ah, ita ana zuwa a yi ta a tsaye gaba ɗayanta ake babu rukuyi amma dai ba bambanci da ita da sallah sallah ce ita ba rukuyi ba jada a ciki ana yin ta da takalmi a tsaye in an ga dama kuma an cire takalmin ba laifi ne kabbara farko Allahu akbar za karanta Fatiha zalla in ka ga dama ka kara da sura Fatiha da sura ya halatta hadisi ya tabbata ana iya kara sura bayan Fatiha sai kai kabbara ta biyu Allahu akbar idan kai kabbara ta biyu abinda zaka yi shine salatin annabi gaba ɗaya wannan kabbara ta biyu abinda zaka yi salatin annabi kawai an fi son yi salatu ibrahimiyya saboda shine cikakken salati a cikin sallar gawa din zaka yi ta iyayen da ka gaji iyayen da ya ishe ka kabbara ta uku Allahu akbar to ita ce kuma zaka yi addu'a ga mamaci addu'a ga mamata addu'a ga rayayyu da matattu da kuma shi wanda ya mutu ga sunan duk an kakawa tun daga ishimawi an koya mana addu'oyin da ake yi na sallar gawa duk alisabin fikirin duk akwai a cikin hadisai duka akwai za ka yi addu'a wa musulmin duniya baki daya za ka yi wa addu'a wa sauran mamata ba shi kaɗai wanda yake gabanka ba sannan kai ma za ka yi wa kanka addu'a ka ce kai ma Allah sa ka cika da imani ka ce Allah ya rahamce shi kai ma Allah ya rahamce ka to wannan a kabbara ta uku kenan za ka yi ta wannan kuma ana so a addu'a da yawa kuma a sa tuna Allah a lokacin ana tunawa ana tausaya wa mamacin ana masa addu'a ga shi yanzu ya mutu za a je abin ne shi a rani Allahu akbar kabbara ta uku ta hudu to kabbara ta hudu ita ma bayan kayan kabbarar ko dai ka sallame ko kuma ka dan ƙara addu'a abinda aka yi so ka dan ƙara yin addu'a za ka ɗan ƙara addu'a ka yi ka yi a riwaya ma an ce ana yi da yawa ita ma kamar ba sallama za a yi ba sai a ci addu'a a ci addu'a sai kuma a yi sallama akwai riwaya da ta zo sallama ɗaya assalamu alaikum ko kuma sallama guda biyu wannan shine yadda ake yin sallar gawa kuma wanda bai iya yin addu'ar ba zai iya da hausa ko da yaren da ya iya ya halatta a yi da hausa ko da yaren da mutum ya iya kuma ana gamawa malamai sun yi saɓani wanda ya samu kabara ɗaya za a yi wasu suka ce idan ba a ɗauke gawar ba za ka iya ƙarasa kabarbarin allahu akbar kafin a gama ɗauke ta allahu akbar allahu akbar ka cika kabarbarin in kuma ta riga ta wuce ma shi kenan ba a ba a wani ƙaza'i a rama shi kenan ta kubuce ma raka gawa shi ma akwai falala kwarai da gaske mutum yana samun lada mai tarin yawa in an yi jana'izar a yi kokari a raka gawar Allah sa mu cika da imani Allah ma za mu tashi kisa annabi lutu alaihi salatu wassalam na ko insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم jiya idan ba ku manta ba a cikin suratul anbiya mun tsaya ne a aya ta 73 aya ta 73 yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo bayanin waɗannan annabawa waje ma'aimacin ya duna bi amrina wa auhayna ilayhim fi'l kama khairat wa iqam as wa ita az-zakah wa kanu lana 'abidin waɗannan annabawa da aka ambata su annabi lutu da su annabi Yaƙo da su annabi ibrahim da ishaq da sauransu to Allah yake cewa dukkan su wa kanu lana 'abidin sun kasance masu yi mana bauta ne mu suke bautawa ba wani Allah ba wannan an yabe su wato wato wato ba su bauta wani ba ba Allah ba tauhidi kenan lam yakhtur bi balihim ibadata ahadin siwana ba su taba tunanin bautawa wani ba Allah ba suna cikin al-musbafain al-akhyar zababbu wanda Allah ubangiji yake bance su idan mutum ya lura da waɗannan ayoyi da suka zo a cikin kisa annabi ibrahim da mutanensa da muka karanta zai ga cewa an hakaito mana surata mana bayanin kishin da annabi ibrahim yake da shi na cewa baya so ya ga an bauta wani ba Allah ba duk musulmi na kwarai kuma haka mace haka ya kamace sifantu ya zama yana da kishin tauhidi da aƙida ta musulunci kada ya ji daɗi in ana bauta wani ba Allah ba duk wanda ya bauta wani ba Allah ba ya yi shirka sannan kuma ko shakka babu zai shiga wuta da haka annabi ibrahim ya nuna kishinsa kada a bauta wani ba Allah ba kuma mun ga ƙarfin hujjar annabi ibrahim wajen ƙoƙarin kare gaskiya wadda wannan yana nuna duk mutumin da yake kira zuwa gaskiya to ya kamata ya tanadi hujja mai ƙarfi kada mutum ya je ya shiga da awa ba tare da yana da hujja ba sannan yana nuna mana haƙuri da basirar annabi ibrahim ya yi haƙuri an gaya masa maganganu sun gaya masa duk abin da zai iya ɓata masa rai amma bai hana ya isar da saƙon allah ba sannan kuma tsoro bai hana shi ya da'awar ba tunda a ƙarshe ma dai cewa aka yi har zai ƙuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kone shi ku taimaki allolin ku in ku masu yin haka ne da gaske cewa za ku taimaki allolin nan amma duk da haka bai hana shi ba kuma da ƙarshe mun ga a kisar waye ya zama champion waye ya yi nasara annabi ibrahim shi ya yi nasara kenan wannan yana nuna mana hoton gwagwarmaya dole ne a rayuwa za a samu gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya to wanda zai yake kan gaskiya albishirinsa ya ci haƙuri da matsalolin da zai iya fuskanta amma dai daga ƙarshe shine zai samu nasara kada mutum ya taɓa yin ya'asu kada mutum ya taɓa ɗauke tsammani kana kira a kan gaskiya kana kan gaskiya wai ka ji wani rauni saboda sun fi ka ƙarfi ko sun fi ka mulki ko su suke da mulki ko su suke da gwamnati a hannunsu ko su suke da sarauta a hannunsu ko su suke da dukiya a hannunsu ko su suke da manyan mutane a hannunsu duka wannan kai ya shiga gaban ka kar ya hana ka faɗi gaskiya kurin ka ci gaba da yin gaskiya mai taimakon ka yana kallon ka shine Allah tabaraka wataala yanzu ba ga annabi Ibrahim dan ba ba shi yake da gwamnatin ba ba shi yake da mulkin ba ba shi yake da kaza ba haka ya tinkare su shi kadai a wannan lokacin ya nuna shi abin da suke yi ba daidai ba ne kenan wannan shine sifar da ya kamata malami mai kira ya zuwa ga gaskiya ya sifantu da ita ya zama mai rufe ido ya yi bayanin gaskiya duk tashinta da hanya da uslubi mai kyau bil hikimaci wal mau'izatil hasana amma mutum ya ƙi ya faɗi gaskiya saboda tunanin in na faɗa zan rasa kaza nan gaba ai in na faɗa za a ce ni mai kaza ne ko in an zo yin kaza ai bara a sa ni ba ko kuma za a lissafa ni cikin 'yan kaza to wannan yana nuna mutum ba shi da aminci tsakaninsa da ubangijinsa da kulawar da Allah ya yi alkawari zai yi wa ibadihi salihina wanda kullum annabi yana addu'a na ce Allahumma hafazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin ya Allah ka kare mu da abin da kake kare bayinka salihai so annabi ibrahim bai waiwaci komai ba ya fito da gaskiya ya yi bayanin ta kuma allah madaukin sarki ya masa taimako ya ba shi agaji ya ba wa addinin allah kariya da duk abin da yake da shi ya allah ka sa mu ba wannan addini naka kariya da numfashinmu da harshenmu da bakinmu da dukiyarmu da duk abin da muka mallaka ya allah ka ba mu ikon ba wa wannan addinin naka kariya mu kuma Allah ka ɗauki nauyin tsare mu da kare mu a duk inda muke ka yi wa wannan Allah ka yi wa Allah wannan insha Allah shi kuma Allah zai tsaya maka zai kuma taimake ka kuma wannan ka ɗauke shi akan komai Allah ba mu nasara Allah ba mu dacewa um, kamar yadda mun lura kuma zamu ga cikin surar ta yi mana bayani cewa yana da falala kwarai da gaske mutum ya hijira daga wani guri ya koma wani guri idan mutum ya bar wani guri ya koma wani guri don Allah don da'awa Allah zai masa arziki Allah zai taimake shi yanzu ga annabi Ibrahim da yi hijira din ya tashi Allah ya taimake shi ya ba shi zuriya ya ba shi alkhairi ya ba shi albarka ya ba shi zuriya saniya. sannan kuma yanzu kuma yau abin da za mu fara za mu shiga kissar annabi Lut annabi Lut alaihi salatu wassalam Allah rama ya karanta mana yace walutan atainahu hukman wa ilma Allahu akbar sai Allah yace kuma walutan wannan kalmar walutan din wannan mansub ne bi fi'l mudmar yufassiruhu al-madhkur ba'dahu wa shine atainahu da aka ce abinda ake nufi ai wa atina lutan alaihi salam hukman shi ma annabi lutu shi ma mun bashi annabta shine hukman wa lutan atainahu hukman shi ma annabi lutu mun bashi wato annabta ko kuma hukman kace hikmatan mun bashi hikima wanda zai taimake shi wajen isar da sako wasu malamai suka ce hikima kamar ka ce wata fasaha da iya zance da azanci wanda in yayi magana tsaf sai kaga ta yi daidai to wannan baiwa ce Allah yake zaben wasu Allah ya ba su Allah ka ba mu hikima ka ba mu basira sannan Allah ce wa ilman shi dai wannan lutsin shi mun ba shi ilimi ai ilman kafiran lima yanbaghi wato ilmuhu wa fahmuhu akan duk abin da ya kamata a san shi a fahimce shi yanzu qur'ani ya nuna mana annabi lutu Allah ya bashi annabta annabi ne kuma Allah ya bashi ilimi kenan kaga duk annabawan nan da suke wa'azi suke da'awa ba akan jahilci suke to duk kuma wanda ya hau hanyar ya ce zai ba hanya irin ta annabawa zai karantar to sai ya yi karatu duk wanda ya ce zai yi da'awa to lalle ya je ya yi karatu ba a da'awa da jahilci ba a karantar da mutane da jahilci dole sai an rage bacci dole sai an nemi ilimi dole sai an yi karatu dole sai an tuntubi na gaba don mutum ya sifantu da wannan hikima da ilimi din don shi ne kwalliyar shi ne jarin tafiya ɗin yanzu yau annabi ne ake gaya maka Allah ya ce ya ba shi annabta kuma ya ba shi ilimi saboda duk wanda zai jagoranci mutane yana da kyau yana yana da ilimi jagora ne zama jahili yana da wahalar sha'ani yana da wahalar sha'ani kwarai da gaske walutan atainahu hukman wa ilma mun ba wa annabi lutu annabta sannan kuma mun ba shi ilimi wani wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith kuma mun kubutar da shi mun tseratar da shi daga alƙaryar da ta kasance tana aikata wato wato munanan ayyuka shine al-khaba'ith wato munanan ayyukan suna nan da yawa za mu yi bayanin su alfasha ne da suke aikatawa mun kubutar da shi daga alƙarya wace alƙarya ce alƙaryar sadum ake ce da ita alƙaryar musu mutane ne alƙaryar sadum ake cewa wanda Allah ya aiko annabi lutu zuwa gare ta mutanen annabi lutu alƙaryar annabi lutu alƙaryar sadum kuma Allah ya fassara wannan alƙarya cewa ta'malul qaba'is to bari ku ji menene suke aikatawa qur'ani yace da su wai wannan al'umma suna aikata qaba'is abubuwan da suke aikatawa na farko dai abinda suka fi shahara da shi ya fito fili ne luwadi abinda suka fi shahara shi shi ne luwadi annabi lutu mutanensa da Allah ya turo shi ya je wurinsu kazaman mutane ne datti ne da su da kazanta na fitar hankali aikin da suke aikatawa suka shahara shi ne mai luwadi menene na luwadi namiji ya nemi ɗan uwansa namiji luwaɗi namiji ya zakke wa namiji luwaɗi namiji ya rinka sha'awar ɗan uwansa namiji ya kyamaci mace da wannan aikin mutanen annabi lodo suka shahara Allah ya ce suna aikata alkhaba'is wanda sun aikata wannan aikin a duniya ba a taɓa yin wata al'umma da ta yi luwaɗi ba in ba wato mutanen annabi lodo ba ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ma kun biha min ahadin min alalamin ya gaya wa mutanensa yace kuna aikata alfashar da wato wato ba wanda ya taba yi a duniya a tarihi ba a taba samun wani namiji ya nemi namiji ba in ba ko ba yace a innakum lata'tuna rijala wata taqta'una sabila wata ta'tuna Finadi kuma munkar ya ƙara da wasu ayyukan da suke yi bayan luwaɗi ɗin su zo wa maza daga namiji yana sha'awar namiji abu na biyu aikin da suke yi fashi da makami mutanen annabi lutu 'yan fashi ne shi ma ka rubuta a tarihi asalin 'yan fashi a duniya mutanen annabi lutu tsara hanya suke sannan kuma suna zuwa club club su suna zuwa da barna irin a haɗu club night club ibn al-kulab inda za a zauna a yi ta iskanci a shagiya a nemi maza a nemi mata ta tuna fi nadi kumul munkar suna haduwa a nadi ɗansu suna zuwa da munkari Allah ya faɗa duk ya gaya musu wannan abu a wata riwaya ma suna ga tauye mizani duk wata ƙazanta da ka sani da Allah baya so suna yi وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين bayan ya gaya musu wannan bayani ya yi musu wannan bayani da ƙarshen sa ce kaga kai in gaskiya kake ka kawo mana azabar zunubi to daman shi mara mutunci dan iskan duniya haka yake in bai imani da Allah ba mai wa'azi yakan rena mai wa'azi alama ta mara mutunci shine mai rena mai wa'azi ko mai izgilanci wa masu wa'azi yanzu ka ganin mutane annabi lutu ai wa'azi ya musu yace musu ga abin da kuke aikata suka ce kai in gaskiya ne azabar Allah a kawo ta mutane so anan gurin ya ku yan uwana Allah ya faɗa ya ce annabi lutu Allah ya kutar da shi daga wannan alƙarya ko wannan al'umma suke cikin wannan alƙarya suna aikata alkhaba'is innahum kanu qauman sau'in fasiqina qur'ani yace waɗannan lalle sun kasance wato mutane ne masu aikata mummunan abu su kawo sau sannan kuma ya ce fasikina fasikai ne dalilin da ya sa Allah ya kubutar da shi saboda fasikan mutane ne mugayen mutane ne masu aikata mummunan abu ne kenan duk mutumin kirki baya iya zama a cikin fasikai duk mutumin kirki baya baya iya zama a cikin mutanen da suke wato masu aikata irin wannan munanan ayyuka luwaɗi shan giya caca neman mata mutumin kirki ba zai iya rayuwa a cikinsu ba wani bawan Allah yake gaya mu mutumin kirki ne da cijo ne ya ce ai malam wallahi kowace shekara da na je da ya ce mun je irin muka fita da daddare inda muna dan fita yawo haka muna shakatawa ya ce sai muka ga wani wani guri an rubuta gentleman an rubuta gentleman kamar wani guri ne na ɗan cin abinci ne haka muka gaya da muka gaya muka ga an kukkulla wuta amma duhu duhu haka ba a haske sosai ya ce sai muka shiga muna shiga wurin ya ce wallahi malam nan sai na ga abin da ban taba gani ba a rayuwata ya ce malam kujeru ne ana zazzaune mata ne tsirara zikidar haihuwar uwarsu za ka zo ka zauna an kunna kiɗa mace za ta fito tana kada jikinta tana rawa tsirara ga giya ga kayan ciye-ciye in kana so ka je ka taba ta ko ta zo ta maka wani abu ko ya ce a duniya a rayuwa ta ban taba ga bala'i irin wannan ba amma abin mamaki a kofar wai fa gentleman aka rubuta ya ce sai na ce abokanai na na ce subhanallah ya ce ku zo mu tafi sai suka ce kada Allah kai kai abin nan da Allah ka abin nan ka shigo guri wayayyen guri za ka zo ka tsaya baka baka abin nan yace a'a ba wani magana fa wayewa anan ni fa ba zan iya ganin wannan ba yace wallahi malam mutanen nan haka suka zauna ehmas suka zauna su fa ba giyar za su sha ba amma an kawo musu kwalbar giya sun ba da kuɗi za a musu sabis yace ba zan iya zama ba ya ce haka na fito ni kuma zan iya gane hotel ɗin namu ba makullin hotel ɗin yana wurinsu. na fito waje na tsaya na rasa inda zan yi haka na kyale su sai da suka gama abin da suka gama suka fito na ce wannan kasar ba kasar zama ta bane haka ne maza maza maza na hada abin da zan yi na ce barin dawo gida ya ce waɗannan night clubs din irin waɗannan gurare suna nan barkaci akwai inda da namijin da macen tsirara za su fito shi kauma sau fasikin to waɗannan ya za a yi ba za su yi faɗa da addini ba yaya za a yi su so su kyale matanku suna sa hijabi da niqabi dole su sha'awar yadda suka cire nasu matan suke yawo tsirara mace baturiya tana yawo daga ita sai fan ko breziya haka za su so koma ku su lalace ku naku matan suna da mutunci suna da kima Allah ya kimanta su ya darata su amma waɗancan kauma sau ne da haka suke so su koya wa 'ya'yanku tsiraici kuma zan su koya muku tsiraici na taba faɗa a karatu zan daɗa maimaita shi wani ɗalibi na yake gaya wata ranar ziyara ta kai shi ya tafi gurin wani yaro ingila abokinsa ne 'ya'yan masu hali ne ya je karatu sai ya dan je yawowa kai ce bari biya ta wani gurin sa makaranta yace wallahi muna zaune kurin a ɗakin sa malam afalo sai fita zai wanka yace kawai sai na ga mutumin nan ya fito tsirara take dar daga shi sai tawul a kafadarsa da brush dinsa zai shiga banɗaki na ce subhanallahi wani ya aka haka ya shiga gafara da Allah to me kai ma ba kana da shi ba zigidir ya fito tsakiyar mutane wai zai shiga banɗaki ya wanka wai ashe shi in zai wanka ko su da yawa an za su yi wanka haka suke ba su damu wai ai abinda za ka ɓoye ɗin abokinka ai shi ma yana da shi tunda yana da shi kai ma kana da shi irin wannan rayuwar ake wanke wa mutane kwakwalansu ake cusa musu wannan bala'i da wannan karanta wai shine wai wayewa ina wayewa a cikin tsarki ina wayewa a cikin sabon Allah wannan ta sa za ka ga da yawa daga cikin mutanenmu idan suka fita daga ƙasarsu ta mutunci suka je ƙasashen turawa nan sai su rikide sai su canja kamar ba su ba wasu idan ka gan su wallahi ba za ka ce su bane ba duk tsiya da rashin mutuncin da ake yi su ma suna yi a can mutum musulmi ne na kwarai a ƙasarsa amma in ya tafi waccan ƙasa don shakatawa to shi ma fa sakin jiki yake ya shakata kamar yadda ƙasashen larabawa za ka gan su 'yan maka ne 'yan madina ne 'yan kuwait ne 'yan ina ne a su cikin niƙabi a cikin niƙabi cikin doguwar riga da igal da wane ne da ihrami da lullube fuska da wasu sauransu amma suna tafiya ƙasashen turawan nan wato wato zanzarewa suke yi su shiga tsiraici sosai duk inda ake iskanci su masu je su Allah yana kallon ka a duk inda kake to anan abin da nake so ku gane Allah ya bude mana wannan kisar mutanen annabi lutu suna yin luwadi jama'a menene luwadi namiji ne namiji wannan mummuna abu ne annabi ya tsoratar a cikin hadisai masu tarin yawa cewa ku nisanci amal kawai lutu aikin mutanen annabi lutu shine su zo su riski maza suna saduwa da su wanda yau wannan abin ya zama ruwan dare a ƙasar nan tamu ta najeriya luwaɗi neman maza wani abu ne wanda ya zama ruwan dare kuma unfortunately abin da ya fi komai muni da rashin daɗi sai aka ci rashin sa'a mu dai a ƙasar nan Luwaɗi nan ya faɗa hannun manyan mutane waɗanda ake ganin su ne manya to su suka yi rijista a cikin wannan harkar da yawa da wahala ga yaro miskini talaka wanda bai da komai yana wannan harkar ruwa sai dai a koya masa amma za ka ga manyan mutane suna wannan abu namiji ya mu namiji Dan luwadi mai luwadi an cire masa sha'awar ya mace kwata-kwata wai ka ga mace kana sha'awar ka aure ta kuyi rayuwar aure shi kuma namiji yake duba yanda ake neman mata a aure su a sha'awarsa shi kuma maza yake nema suna da hanyoyi dubbai da suke neman maza akan nemi maza a ƙasar nan ta hanyar baka aiki a kwaɗaita maka aiki mai tsoka ofishi mai tsoka amma da su da sharaɗin za a rinka neman ka kuma ina tabbatar muku na sha faɗa a karatu na mai wallahi da a ce namiji yana ɗaukan ciki da kun ga maza barkatai a ƙasar nan masu ciki suna yawo da ciki a ciki don harkar ana yin ta da gaske kuma ku tambaya ku ji yanzu subhanallah bala'inta ya zama yadda ka san virus haka take yaduwa harkar luwaɗi na a cikin mutane malam hatta kai ga yanzu ana neman yara yara kanana kuma diyonci ƙungiyoyi masu luwaɗi din suna da ƙungiyoyi to sun fi sha'awar yara wani ya yi harkar ya tuba yake faɗa ai yara ake nema daga shekaru fa tun daga shekara bakwai takwas tara firamare ba junior secondary school sha bakwai sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya da biyu in mutum ya fara kaiwa ashirin da biyar ma ya ɗan fara kamar masana ce ta nuna ta fara bushewa so gaskiya an fi son ruwa ruwa wacce take mai ɗan laushi laushi wanda ya kai wannan shekarun ma ba a ce ma harka da shi ba sai dai wanda ba a samu ba abun bakin ciki in an gaya maka yadda ake lalata ƙananan yara yanzu a ƙasar na harkar luwaɗi abin zai baka mamaki ƙaramin yaro sai a ɗauke shi a koya masa wannan bala'i wannan ban yi muku magana akan neman mata su neman mata ba harkar ma maɗugo shi kuma za mu zo karatu a kansa in ta zo amma wannan abun manzo Allah ce uktulul fa'ila wal maf'ula bi da wanda yayi da wanda aka yi da shi a kashe shi sa malamai suke sabani ni wai me bambanci tsananin hukunci na luwaɗi ko zina tsakanin luwaɗi da zina da yawa suka ce luwaɗi hukuncinsa ya fi na zina don shi mai luwaɗi an kama shi kashe shi ake yi kashewa zunubin da aka ce an kama mai shi a kashe shi amma yau a unguwanni a cikin gidajen mutane a cikin unguwanni za ka dana ta ai alajiwa ne yi dan luwaɗi ne nan neman maza ne akwai wanda ya yi matsantawa wani yana neman sa ya takura masa yana neman sa yana takura mai yana neman sa bin sa yake yi bin sa yake yi bin sa yake yana baya so baya so ga su ba su da kunya yan luwadi masu neman mazan nan ba su da kunya ka ga mutum mai mutunci sai su latsa shi ya ce to zan yi maganin ka wallahi ya aka yi ya nuna masa ya yadda ina za su haɗu suka ce su haɗu guri kaza ashe ya ɗebi ruwan zafinsa ya tafasa a fulat sai da ya je ya kwanta yana jiransa za su zo su yi ɗebo ruwan zafin su ya afka masa ya ƙone private part nasa gaba ɗaya da tumbarsa sai ihu yake wayo Allah ya shiga uku ya ce to nan gaba ka da ƙara neman wani namiji da sauransu ba ina goyon bayan abin da wannan ɗin ya yi ba ne ina so nuna muku wato musibar ta kai har da haka kuma idan mutum ya sa ka a gaba yana neman ka zai bi hanyar da zai yi haɗu da kai suna da wannan dabarun ko a baka kuɗi ko a kwaɗe ta maka wani abu ko a ja hankalinka akan wani abu duk yadda za su yi su matso da kai kusa to kuma ba sa iya haƙuri sai sun nuna maka alama daga cikin alamar yadda yan luwaɗi suke yi shine daga suna ƙoƙarin taɓa maka al'aura da wasa kawai ko hira kuke sai ɗan taɓa maka al'aura da wasa kuke ko hira kuke sai taɓa maka wani private part na jikinka to duk wanda ka ga yana maka koda da wasa ne yana maka irin wannan to ɗan wannan ƙungiyar ne ɗan luwaɗi saboda in yana maka ya ga baka nuna damuwa ba yana maka baka nuna damuwa ba nan gaba kawai to ma abin nan zai ko ma ya kama maka gaban ka ma ko ya sa hannun sama a cikin wannan ka ma duk suna iya yi ba su da kunya so muna faɗin wannan ne a babi na wa'azi da faɗakarwa kuma abin da ya fi komai ciwo harkar luwaɗin nan ƙungiya ne da su mai rijista ba ƙungiya mai rijista da an amintu su abin abin da ya fi bakin ciki har ta kai da ana tunanin wai wannan harka ta neman maza har ana tallata ta daga wasu kasashe na waje ana shigo mana shi nan kasa amma yi kokarin a rubuta a fitar da wani motion ko a majalisa ko na abu a yi kokarin a ga wai a halatta auren jinsi Shi ne ai luwaɗin auren jinsi namiji ya auri namiji mace ta auri mace har an fara latsa mu akan wannan har ma a ƙasar akwai masu tunanin me yasa ba za a yi haka din ba to mummuna abu ne luwadi akwai hadisai da tarin masu tarin yawa da ayoyin alkur'ani da suka tsoratar a kan wannan mummunan aiki Allah ya ce da inna kanu qawma sau'in fasikina duka wannan aiki na mutanen annabi lut ya ce mun sanya wannan a a a wato ce waɗanda suke wato munanan mutane da ƙarshe Allah ya musu mummunan wato sakayya wajen Allah aliha satilaha wa na alaiha حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد كما يدعي ذلك سورة هود النبي لوط ya zo da shi ya je gona yana dawa kamar da imamul bagawi ya faɗa lokacin da Allah ya zo zai halakar da masu wato alƙaryata su kenan jama'a ta sa mala'iku sun zo masa mala'iku ma da suka zo ba a kyale su ba sun zo ne da sifan ainihin wato mazaje kyawawa matasa da suka gansu sun zo gurin annabi lutu suka tada hankalinsu suka yi cincirin da gidan annabi lutu cewa yau sun samu nama kuma Allah ya kaddara masa matarsa tana goyon bayan su na maka iya samun mutumin kirki matarsa zama ta banza yana iya faruwa ضرب الله مثلا للذين na امرأة نوح وامرأة لوط التي min ibadina, عبدين من عبادنا ta huma. suna karkashin bayan misalihai amma suka yaudare su suka ha'ince su to matan annabi lutu tana goyon bayan luwadin da suke ya zo hankalinsa a tashe yana cikin damuwa ya ce ya ku mutane na ha'ula ibanati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid ga 'ya'yana nan mata yan gari ku je ku nema mana yaya nayi baki za ku kunyata ni yanzu a cikinku ba mai hankali ba mai cewa la ilaha illallah a cikin suka ce da shi ai kai ka sani ma na fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid ba mu da haƙƙi mu ba mu da sha'awar ƴaƴan mata ba ma so kuma kai ka san me muke so mu maza muke nema ƙarara mun na gaya muku ɗan luwaɗi yana da rashin kunya haka kuma suka yi wa annabi lodin ai kai ka san me muke so wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid yace ina ma da ina da karfi ina ma da zan samu wani taimako wani rukuni mai karfi da za su tallafa mu in yaƙe ku bai sani ba ashe mala'iku ne Allah ya tura masa za a kifar da su a wannan dara? haka suka yi ta mujadala da shi da ƙarshe mala'iku suka ce ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتكم إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ya lutu mu ba manzanni ne daga ubangijinka ba za su isa gurinka ka da su ba wanda isa yanzu saboda cincirin da suke kamar sa balle masa kofa su shiga su je su tarar da waɗannan mala'iku suka ce kwantar da ba za su zo ba mu mala'iku ne lan yasilu ilaika ka haɗa iyalinka maza maza maza cikin daren nan ku fita za mu halakar da su Allah ya turo mu ne mu kifar sakamakon ƙarshe shine ina so ku gane hukuncin yan luwani da aka yi wancan zamani alƙaryar gaba ɗaya ƙasar Allah ya sa mala'iku suka ɗaga aka ce mala'ika da fuffuken sa ɗaya ya saka ya ɗago ƙasar gaba ɗaya sai da ya nuna ta sama ya kifar da ita yau wannan zunubin shine ake masa rijista a duniya yanzu dan ne in kai wasa billahi azimu sai ya fi ta daraja wanda ma muna akwai tasirin addini idan ka je kasashen turawan nan yanzu da yawa kuma zaki auren maza har tallata ake aka ce ai ya sauki ba da responsibilities da yawa kawai ka auri namijin ku je ku yi fatawa, ya tafi kasuwarsa ka tafi kasuwarka ya tafi aikinsa ka tafi aiki ba wani maganar haihuwa ballantana a kashe kuɗi ba wani magana wani gado sannan kuma ba wani magana spending shi ma yana neman kudi kana neman kuɗi kawai sai kwaɗi kawai namiji fa sai ya tsaya yadda wani namiji aure shi wannan bala'in fa shine yau ake kawo mana shi a ƙasar nan ma kurin da yake dabba ne kai mutum ka yadda wai wani wai shine mijinka yi da daɗin bayani wannan abu yi da daɗin bayani to amma babi ne na karatu dole mun bayani kuma da yake abun yana ta yaduwa annoba ce tana yaduwa da kasan wutar daji harkar luwaɗi da nan ana neman yara a makaranta ana neman yara a harkar kasuwanci ana neman yara a wurare boarding schools subhanallah boarding schools boarding schools dole ne gwamnati ta sa ido akan harkar boarding schools din nan ana neman yara gidajen kurkuku gidajen kaso gidajen maza ana neman mutane idan ka je yadda yan kurkuku suke baka labarin yadda ake neman maza a kurkuku abun bakin gani kuma jami'an sun sani wulakanci a ɗauke ka kana da mutuncin ka rikici ya haɗa ka da matarka a kai ka kurkuku ko rikicin gona ko rikicin harkar kasuwa ko na a kai ka aje aje ba ka a ɗakin ɗakin yan gidan kaso kudin da daddare wani ya zo ya danne ka ya fi da ƙarfi da ƙarfin bala'i ake danna maza namiji a danne ka a yi da kai akwai musibar da ta wuce wannan wannan ya faru ne wani ne ya je da mutuncinsa kawai sai ga ana ana layi a kansa ashe wai su zuga sun saba wannan fa duk a ƙasar na ake shi sa wallahi wajibi ne shugabanninmu ku tsaya ku sa ido akan abubuwan da suke gudana akan wurare da dama Ta adi ya isa innahum kanu qawma sau'in fasikin Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa adkhalnahu نعم وأدخلناه في رحمتنا نعم إنه من الصالحين من شقد شي لوط في رحمتنا أشكر رحمة أي في أهل رحمتنا في الدنيا والآخرة cikin mutane wanda muka yi musu rahama muka ji su a duniya da lahira wannan yabo ne Allah yake wa annabi lutu cewa ya shigar da shi cikin al'ummar da ko cikin jama'ar da ya ji kansu ya musu rahama إنه من الصالحين للي أن بلوط هنا سكن صالحا باي الذين سبقت لهم من الحسنى كنا وأن الله تبارك وتعالى يا يمس الكورين جدا الجنة سنكم سورة تبع ملاباري أكن إثر النبي نوح سي الله يشير ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناهم إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا نعم إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نَفَشَتْ فيه غدو القوم نعم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان نعم وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتعطلكم من بأسكم فهل أنتم شاهدون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره من الأرض التي باركنا فيها نعم وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغصون له ويعملون عملا دون ذلك نعم وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أظن مكبر عزيزي الله شباب هذا wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe Allah ya fi mana gobe insha Allah za mu tashi kisar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته